Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duwa lamuran da ke ciwo matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya da da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a jamhuriyar Kamaru inda wakilinmu Muhammad Rabiu Damba ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba. Amma saɓanin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi ko shine kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su raba wuta. Amma matukar kishi ne da zai kawo hasada ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun da na sani. Wannan shi ne karo na farko da zauren ma ya samu zama a Kamaru inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. A shirin farko mamar Rabi'u ya fara jin ta bakin matasan kan abin da ma suka fahimta da keshin. ɗaya daga matasan Ibrahim A. Mu'azzam na unguwar tafare ya zayyana kishi da babban dalilin yin aure da kula da mata a gida da maza ke yi ta hanyar tsare haƙoƙin zaman tare. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa. Duk abinda da ya gani kwakwalwa ya ɗauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin to ka ganda za ta haƙuran ka ga alheri ta ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma ta samu nata ragowan alherin to ba za ta yi wannan addu'an ba shi ta maka addu'an shari duk wani abu shi yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri shi da tuna mutum shari menene sharin take tunawan ai wa'annan abubuwan ne don tana jin zafi sunana Ibrahim M Muazzam ina anguwan fare to kishi dai abin da ni na sani a iya fahimta na kishi abin da ake ce ma kishi kamar yau alal misali matanka ne ka aure ta kana kishin ta ne shi yasa ka aure ta kaga na farko kina in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka ɗauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba kaga na farko kana ta ne ka keɓe ta ka ajiye ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari ya ce a yi kaga wannan ma daga cikin kishin musulunci ne kai kaga wannan ma za a iya ce maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yadda Allah ya ce da manzonsa duk dai da sauransu kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin ubangiji da hakkokinka to shine wa abin da zan iya cewa kina kan kishi a iya fahimta na kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaƙa da VOA Hausa. Malamai wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata? Kamu mu amsa wannan tambaya Malam Rabiu shi kishi kishi ne amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa da farko kishi in kana da kishi zaka ga dan uwanka ya gini kishi daban yake da hasada ka yunkura kai ma kai gini wannan kishin yana da kyau to kishi tsakanin ma'aurata kan ma shine mara kyan ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne in ta girme ta da yawa uwanta ne amma ko a gidan annabi an yi kishi amma kishin a yi shi akan ka'ida amma kusan mata ma'aurata suna daukan kishi wani mummunan abu kai mara mun rabiu kusan kashi karin maganan mata a duniya gaba ɗaya ya kare ya kishi ta gani figa uwan miji ta zama zakara a'a ya zai da abin da ya gagari wuta an ji kishi yan kone ne ko me karin maganan su a kishi ya kare to kishi na tsakanin ma'aurata kishi ne da yake kaiwa har a jefe mutum har a yi kisa wannan bai da kyau zan iya cewa yadda kishi zai taimaka musu a rayuwarsu na zaman aure kamar da yadda dai na kuma faɗa a farko kishi wata aba ce mai kyau yadda zai taimaka musu a rayuwar zaman aure yadda nake so ka yi kishin kamar ita mace yau ko da suna gida tana gani yadda matan aboki ko wata matan dan uwa yake tana kyautata ma mijinta yau ga abin da take mishi goma na arziki ina yi bari na bar duk wani biyayyen aure to wannan kishin je saka ta ita ma ta yi ma mijinta ta ɗauki wannan kishin ta saka ranta ta ce kai ni ma dai ba za a bar ni baya ba zan ba da iya gudunmawa na to kaga wannan za ta yi mishi kai ma kana kishi ke don ka yi kishi mai kyau kenan wannan don ka yi abu mai kyau kenan da ake faɗa da faransa ko kaka mun a ribakin su mun ci musu albasa to da shi kenan haka zaka koyi koyi kyawawan ɗabi'u to wannan ma duk yana daga cikin kishirin saboda yau ka samu zamantakewan ku ya ɗore ku samu rayuwa kuma mai kyau mai inganci da za ku ɗora turban 'ya'yanku akan tarbiyya na gari kaga wannan duk yana daga cikin kishi kenan mai kyau yadda ake nufi da kishi ko kuma a gurin uba ne zaka ga yaron nan yana tafiya da shashashun yara yan uwan shi mashaya ko kuma yan dauke dauke to zaka ga shi uba bai da wani hurumi a kan shi amma yana kishin wannan yaro tsaga da yaron akwai baiwa da Allah ya mishi wanda shi yaro ne bai san bai wanda Allah ya mishi ba yana kishin wannan yaro ina da yaron je fa'inci wa'inda yake tafiya da sunan mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ya bar yawo da su to a ninawa wannan fahimtar kishi mai kyau yake eh to tafiyan da kuma muke yau innan ita al'amarin da rayuwa dole ne ido zai ga abin da bai so ka hakura don Allah ne kaddara ka ita kishi a nawa fahimtan dama wannan ne amma da no mutane dukan mu za mu gane mu haɗu mu zama ɗaya ba wani abu ba ne yau she kai hakuri ne in ka ga mutum ya samu abu kai masa duwan alheri kai ma na karabon na na Allah zai turo maka na naka karabon. in kuma masifa ne ya samu mutum kai masa addu'a Allah ya yaye masa kai kuma Allah ya dada kare ka to kaga irin wa'annan abubuwan alheri nan duk ita zuciya ba za ta taba yadda kai wannan addu'an ba shi yasa kake gani malam rabiu wayannan abubuwan ake samun sabanin hankali a cikin mutane yau ko da kai gagarumin malami ne a gari kai ko da gidanmu ne kai fice za ka samu a cikin gidan kun in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine a nawa ganin wannan ne ake nufi da kishi za ku iya laluba mu a shafukan sada zumunta da ma sauran gidajen rediyo masu watsa shirye-shiryen VOA. Ta yaya kishi za ta iya rusa zaman aure? Yanda kishi zai kawo illa a zaman auren. to kishi kakka ɗauke shi don kishi aka ce ba hauka ba ne to wa'yansu yadda suka ɗauke shi sun ɗauki kishi kam yadda zan iya sarrafa shi babu domin kishi kam wani zaka iya in ran mutum ya ɓace za a iya ce ko akan abu guntu ne alal misali zan ba da misali akan ko wayan mai gida ne yau ya ringi inda ta dauka ko yana wanka ne ta ji muryan mace kishi bai zai bar ta cewa in ya fito tambaye shi a'a wannan mace waye na ji murya a'a ko kuma abokiyar aiki na ne ko wata yar uwana ne gashi ba a to kaga wannan kishi idon ta ya rufe kenan akan kishi ko ta ɗau waya ta fasa ta kafa tashin hankali gashi gashi gashi gashi ya zamanto ko fita ta tana da zargin cewa gun wata ya tafi shi kuma lokacin ran shi ya riga ya ɓaci ya hasala bai zai iya kwantar da rankali ce a'a baki tambaye ni ba ko kuma wanci shi ya ce eh to haka ne gun watan zan tafi kaga wannan kishi ya kawo musu cikas kenan a zaman su na zaman aure a zaman takewan gida kan kishi bai taba haifo alheri ba don me yasa matan mu idon su ya rufe ba su gani sai ku yakuri iyayen mu ba za mu ba wai laifin ku muke faɗa ba a gwajin mu maza ma akwai irin shi yau kaga ba kishin da yafi muni a rayuwa kuma kamar kishin tsakar gida wayancan yan ɗakin ga mijinta ya fita da yamman zai dawo zai kawo dan abinci dan kayan alatu zai dan siyo dan zani fa wancan dakin sun manta karfin su daban-daban sai kaga matan na kishin ina dalili mijin nan na yau matan saka ita na ta mijin bai mata wannan abin to kaga wannan kishin yana haddasa tashin hankali ba tashin hankalin wasa ba to in kuma yau mace mutum ne yake da mata biyu a gida zaka samu zai fi son ɗaya da ɗaya me yasa ba wani asiri ko wani abu bane ita wannan matan tana yi masa biyayya yanda yake so ne me biyayya yau mijinki ne ya fita fita sana'a ya nemo abinci ku ya kawo ya da kin samu kin gama abinci akan lokaci kin yi wanka kin sa zani mai kyau mai tsada kin fesa turare kina jiran ya dawo ki taya shi cin abincin yau ya je bije je soki ba komi munin kin dai kina wannan abubuwan in je soki ita wancan kuma tana tutiya da kyanta ne bata tsafta bata killace shi bata lura da shi wallahi ba wani soyayya da je goda mata she ka ji kwana biyu iyayen mu na cewa ai ta kai shi gidan boka ba wani bokan da ta kai shi bokan ne a jikinta ku dakata a nan matasa. Makon gobin Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jamhuriyar Kamaru da wakilinmu Muhammad Rabiu Danba da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.